tambaye ji kana sani ake wannan abin ko ku a ba kwa sani bayan auren suna nan muhammadu sallallahu alaihi wasallam akwai wani aure wai na dabara kuma a ni ban san shi ba ko da yake ilimi na da yau amma dai a auren sunan ma'aikin allah wanda ya koya aure kwaya haɗe ne to gashi na yanzu a gari da abu ya yaɗu wani mutum ya tafi wani gari ya je kwana biyu zai kwana biyu in ya haɗu da 'yan duniya sai ya ɗauko dubu goma ce ya aure ta in ya ba ta ya kwana biyun zai to ya ce wai ya rabu da ita haka ake abu to ai ka fito min a mutum mana eh. ai sai ka ce min auren mutu'a ma'aiki mai tsira da amin da can a baya eh. ana yin irin wannan auren kwana ashirin kwana goma saboda wata matsala daga baya ma'aikin allah ce ya hana cin naman jakin gida ya hana nikawan mutu'a haramun ne an hana bayan daga bayan annabi haramun bai bai kaje ga mu to haka ne wannan aure ne da san ya ya halatta a lokacin da sallallahu zama ana yi an an tafi yaji kwana biyar kwana goma ana yi daga baya ma'aikin Allah ya zo ya sa aka yi shela ya ce ya hana cin naman jakin gida kuma ya hana nikahun mutu'a ya hana ya hana tabbara da marashin bukuku Eh, zan fara. Bayan da Salamu alaikum. Salamu alaikum.

kullum sai tunanin ki saboda kin san sanda nake miki fa jini ne ya ja ni eh jini ne ya ja ni kuma abin da nake so na sanar da ki kina ji waɗannan yara da suke zuwa wajenki su daushe ba na so ba na so su dinga zuwa saboda su yara ne kuma ke ba matar yara ba ne matar babban mutum ne ke to kai in kana so dai ka in kula su kawai abin da nake so da kai duk abin da nake so ka rika yi ah, ah, ah, amma haka ba kuma zai hana ni to na duka kula da abin da kike so zan miki da abin da kike so zan miki shi eh kaga ma na fara kiran ka mai gida tun ba a yi auren ba Allah sarki gaskiya ne kuma na ji daɗi na ji daɗi saboda idan baki ba su hanyar su zo ba to ba za su zo ba ni fa zan ƙara maimaita ma in dai baka min abin da nake so wallahi ba zan daina kula su zan miki wallahi zan miki abin da nake so yaran na yi min suke kai din ne dai a a kin taba ce min ne miki kaza ban yi ba me ka taba gaya min eh, ran da muka rabu a nan ka manta eh to wannan ma dai kuskure ne amma kuma an daina daga yau zan gyara da abin da kike so sai ki min bayani ni kuma sai na je na kawo miki saboda ni menene ba ni da shi komai ina da shi kin gandan nan gaskiya ni yanzu ai ina aure ka a yanzu ai gaskiya aiki ka bani jikinka nan da na ga yana rawa asali kin gandan nan mm. idan na aure ki sai na je amerika an canza ni saboda ni asali na da kika ganni ba baki bane mm-hmm. shi yasa na nan saman gilas ɗinka yana haske nan eh saboda wata rana muna yara sai muka zo ɗanin jirgin sama ba a san man hau jirgin ba sai da jirgi ya tashi ni kuma a garin leke-leke na sai na gangaro ta wani waje a shi salansa na faɗo sai na biyo ta salansa na faɗo to dalilin abin da ya sa ni baki kenan Allah eh ta salansa ne ma sun ja min asara hmm. ai wannan aikin salansa ne wataƙila shi ya sa ma jikin kai ke rawa kuma da na faɗo wani gari ana ce masirari shi fagare saboda ɗaba sanyi wuta na gani ta jawo bargo ta lulluɓa saboda sanyin garin sai sa kika ga ina karkarwa ai ba wai tsufacce hakan ba a'a sanyin ne yake taso min sai an ji ma sun je yi wa umma aiki a gida haba haba yan mata to bai bai na gode yawa ce ka iya irin bai bai nan na ya a'a kuma ni Allah na tuba kar na ba ka waje kai ingani ka wannan duk ba karkarwar tufa ba ce to na gode kai ni wannan ɗinka yana burge ni kamar na yara Allah ko na gode na gode na samu wannan kuma dai shi kenan. wallahi watan ina yawan ganin kina wucewa abin da yake faruwa tun lokacin da yake wucewa gaskiya na je ne bala'in kama da ciwon sarki eh. amma da Allah ko da Allah eh. fara wannan magana ta ba cikin hanya ba ce da yawa guri ka same ni a gida so dan Allah na haɗa to ko za ki bani adresin ki kana ji hmm. in ka miƙe straight kai kwana gida na farko gida na farko hmm. to na je wazan tambaya Those. Let's ce Fidausi kawai. Eh, shi kenan. Na gode. Yanzu yarinya alkur'an tun da kika karyo kuna rike ta kallon ki. Yana da kurin walla alkur'an babu sarki sai Allah babu manzo sai manzo Allah ba sai Allah da ana neman yawara mutum a yanzu da za da babana da babata na fi so. ke zan ce Allah Allah in kuma za a ce in hawara wa za ɗauren sa in hawara ta Allah ce zan ni yan ma ba ba ba na yin kafin bera mutu ko ba ki da da sunan ki sunana sunana ne anguwa ku anguwa mu eh. kana so na ne kai Allah duk mata da ta zo ko dan da ya zo zai wuce ta lamu na ba na gwallara wa dutse <laughs> eh, eh. Eh. idan ka bana eh ka in ka bi ta ka bi ta kai kana ina wani gida da nan mai dutse oh, oh, oh. yaushe ga irin wanda kokon da lada irin karyar sangan miki <laughs> alkur'an ban da ko titi allah allah to shi kiran kakka damu ai ina son yaushe za ka zo gani ba gobe ba ba ta gobe ba ba ɗaya ba ɗaya shi ma ba ka suna kin ga ko kin ga da monday da tuesday da friday da wednesday da wani wednesday da da talatar da mandan da da buraidan <laughs> zan zo kin ji to to inda daga sai ne ka zo an ji an ji ma. an zo wallahi ma kamar da kasa yana zo to <laughs> wallahi na ne Allah kullum na je gidan tsarin yana sai ta ringa wulaƙanta ya za a yi kai ma ta amince da kai bayan kai kullum a shaye-shaye ba abin da baka sha na shaye-shaye yanzu ka jiwa ga idan ka yadda ya ja a hakan ne za ta yadda iyayenta su amince da kai ca amma kawai ni shawarar da zan baka gaskiya ka daina harkan shaye-shaye kawai in za ka daina shan wani abu za ta iya amincewa da kai amma in dai ba za ka daina ba gaskiya ba za ta so ka ba ni dai kawai shawarar zan iya baka ya kasu ya kaɗa zauna na zauna zauna zauna ɗan auta abinda nake faɗa ma yau da kullum har yanzu na gaba ka canza ba ɗan auta kaga haba ɗan auta kan nutsin na kai hankali wai tun yi wani na wani ajiye alkur'an ni dai ba bara nan hankali ba alkur'an ba bara ba bara ba kuma lokacin yin hankali to wallahi aure zan ma sai ne ma aure dan ka nutsu ah! kuɗin da yake nan yaro ne ranar cika ciki ranar cika ciki eh, ranar ta guda an an kan da ala alqur'ani ma yin hankali Allah kaga eh? yaro kuma ni yanzu kai na ka juyo na hauta eh? aure zan ma aure zan ma kai hankali aure saboda dama shi aure yana gyara mutum kullum ni kenan na tumka gaba ta ba tana warwarewa kullum sai na gyara ma halayen kan ce kai kaza kai kaza amma har yanzu ka ba man da yake yaran da yake ciki ma ne mara alkawari idan Allah ba an ne mun aure tun da alquran da aka aure ba da yana yanka da Allah yana yanka da ka yanka da yaro kana faɗa ina faɗa ba ka da kunya mara mutunci to da ruwa na da kullun kullun kullun ne ina da da ita kaga kaga kaga kaga da oh! ya mana haba sai ni shi kake kamar mota ta so hawa kana ji a'a ya haƙuri ya haƙuri ya haƙuri dan auta dan auta rere ya haƙuri kana ji wato shi aure sunna ce ta annabi kuma duk wanda ya aure idan kana samun naira goma sai ka ninka don haka nake so in yi ma aure ka suka samu hankali dan auta ka dinga shiga manyan motoci eh, eh. ni ranar ta aure ba gaskiya ba ne kuma ban ce ba karya ba ne amma dai ni alkur'ani ni hana ni zuwa bantalina za ta ta hana ni zuwa yawon bola ta ta hana ni zuwa matsin langata ta hana ni zuwa matsin kaya ta ta hana ni zuwa eh, gare gare na kana ji idan na yi ma aure kana ji duk wani kayan wasa sabo za a so ma sabo za a sayo ba eh, ko idan eh, eh, za ka min keke dan sai ma keke mana dan da a ayan mutane Allah ba dan auta mara kararrawa ma za a dan a sai ma keke kuma ka dinga tura yara maimakon kai hankali kana ji zan sai ma keke zan kuma sai ma askirin Ayiwa, wa ai bakin ka ne askirin ko askirin. Ko askirin. ne yaro, ku ba yaran zamani ba ne. kana ji akwai yarinyar da kake so ne yanzu ko kuma a'a ne ma za ka yi na tuna akwai kenan kunyar ka nake ji <laughs> ina ai ai ba ka ji kunya ta ba ne ba uban ka ne Allah ya tuno ya tuno <laughs> Allah kunya nake ji da ya bayyana Allah wannan dariya ta kaɗa auta ina a ce makota za su jaye eh, su kawo markaɗe su ce inji na saya <laughs> yaro eh wata ko wata alayin can layin a bayan layin mu nan bayan layi eh eh, eh na ganta ita ya ta dinga wani musamman ne ba ya da murfin sawa ta haɗe wa daga Allah sarki ya da murfin so ita da ta ce wa yayi na ce ina da gidan sai ta ta ma eh, ya ne gudu da ce yin ma so in je wa banki ya dinga duka na in ce ni dan ƙarrami ne ne ta ce ba zai da ke ni ba ni dai tuntun ran sallah ban da na ci kwalliyar sallah ta na sa gogul. ina ne da ce da nan yanzu kana ji ko eh? ka koma idan ka je ka same ta ka tsaya ka yi mata magana ta fahimta ta yaro wani gaga rannan ko eh wani saurayi na gari da budurwarsa eh ba ka bar su fansa bar su fa'i eh ba ka bar su fansa kawai kai ya zar maka hannunsa a da jehu eh wani haka Allah ya karkado mata soyayya yake ya karkado mata bayanin soyayya yake Allah sannan ya yi haka ina kallon su ita kuma tana ta haka to kai kuma Allah ka je kana ji mm. kai ma ka sa hannu a aljihu amma kai magana da za ka faɗa dan auta a dinga taunawa kada a faɗa mata magana ga tsaltsal eh a dinga tauna magana yawwa yawwa dan auta Allah ma albarka na na ta buga tari ai ba a cewa ga tali yawo yawo eh, yawo yawo yawo Allah ma albarka ka a da lafiya mm-hmm. wannan rayuwa wannan rayuwa Allah ka shirya min yaron nan yanzu wannan yaro idan ya yi aure ai rufin asirin mu ne gaba daya shi ya samu kwanciyar hankali ni ma na samu kwanciyar hankali inda zai nutsu Allah kyauta yo Allah jiki kulle ciwo kulle ciwo kaga irin ta ko ka yanzu baka daina ba ya za yi dama ta soka ko ka share Allah kan yarinya ba zan daina shaye-shaye ba ba ka bari ba ko ba zan daina ba ruwan ka dai akan yarinya ne ni ba zan daina shaye-shaye ba ni ba zan gaya ma gaskiya ka dauka eh, ba ke rabu da ni ba ruwan ka, ba ruwan ka. ba ruwan akan yarinya ne ba zan daina shaye-shaye ba kawai zo daga baya ni da nake ta sauri kuma shi kenan kaji kaji kaji kaji mata fa kai kuma a ɗebi a ɗebi gurin gari kai a aune gaba ɗaya eh, ba wai a tunanin a rage saboda gobe to su ne na ruwan Allah. ai sun fi sanya ƙari a dade da wani ba masara ba bar wasa ba ah, ba bar wasa ba masara da wake duk ba abun wasa musamman wanda lokaci abada Allah mm. ya gari lafiya kana ya kokari kana kwana biyu eh wallahi kwanaki muka ina rabuwa da kai eh, sai ga gwani cofa Allah ko masta masta ba ne masta mun haɗu da shi ka san ita in gaishe ka ka san ni ma daga wajen Alhaji Haruna wata take eh to na zo majalisa yanzu to ina zuwa sai muka haɗu da Baba Ladu ye majalisa majalisa ko barki dan ajama Hajjaju wala ko ta da kura ta da kura ka san an kafa mana wata dandali a gurin na ka sa sabuwar tabarma ah, sab ka sabuwar majalisa kenan ah, ah. ka san shi ya zo tabarmi guda jama'a Hajjaju kwarai ko ta da soja maganin wani soja haka yake ta da kura kenan can na basu da sanje zafi yana maganganu eh. ka san da yake ana girko wani dan shayi nan Nijar eh. dan a ta irin na kananan kofuna na kananan kofuna nan ni ma sai da na dan zuba ka na dora eh to ina can sai ga baba lado eh. yanzu can na baro shi yana ta zance ai budurwa ta yake nema ya ma ka ji da ta ga maka ka ji da ta da mai rigima da shi ya ma ka ji da ta to can na bar shi yana ta zubo zance yana zai zo gurin ka zai nema ma dansa aure ko eh dan sa dan auta kana yi bullo ce eh, ka san yana dan zaguwa a gurin yarinya eh mm. na ji jatuma tana bacci yawa an ce shekaran jiya dan auta ya zo bacci ya zo a kwar gida nan ita ne ma na ganshi na zo zan wuce a keke na hango shi abinda nake so da kai Eh. in wannan tsoho ya zo idan ya zo akan magana yawa in ya zo akan magana ɗansa kai kuma sai kai magana ka akan yar fulani da kuke zaku to kaga za ka kai ba je futsun kubi da duwa yana magana kai da a ba da sabre sai kuma sai ka ce in ya yarda Allah sarki za ka bada eh. za ka bada ya kwana amma ya danyi eh. sai na ce ban aurawa ban aurawa ɗanka yata amma kai ma ka danyi ya danyi akan budurwa ta ka haƙura kai ka ga in ya haƙura to ni ma kai na haƙura ta ya aura da ce na kaina na gora da da wadalla ce musu ne da ma zan dan zagaya an kama ruwa eh ka san ta ne zan dan kama ruwa yan dabaru kai eh, yan dabaru ne ka san munafurci sai da dabara sai da dabara kai eh, kana rike ni abubuwan eh. ko eh, da eh. ne ne akwai hikima a cikin a gulma akwai hikima a cikin iya shege ai ni munafikin ne ba na son kasa to eh akwai hikima ne a cikin basira eh kai ma madalla madalla ko magana ba zan ba magana ba ba za mu fasa magana ba wallahi ba zan fasa ba dai zan gani mu shiru ba wallahi tallahi kenan abu dai bai tabarbare abu ya ya ma ci gaba uwar ki tana tuwo tuwo tana iskanci ke ma ki ga ga ki ga ƙudun ku ga ƙudun uwar ki an miki magana ki cewa ni na sa ido ne to ba ni sa ido ba ni sa ido sai fasa magana me gida wa taba ka haba mutane da har abadan abadina ba za zo zauna lafiya me gida kai da zauna zauna kan wannan wandan na na kanu kanci me gida kai da wane kawai ni a duniya na tsani abin da zai taba um, hakin Allah Allah ya abin sa ka ce wai wai wai kai za ka canza ko kuma ka gyara kai za waye kai mai gida komi sai an dinga haƙuri da jama'a eh ana haƙuri ana haƙuri eh ana haƙuri mai gida kamata dai ka dinga kai zuciyarka nesa ba daɗi yawan faɗa da jama'a kana tare da su ba daɗi to to ai tahi zaki ki kama kunne na tunda uwa ta ce ke ko ba magana Allah in ba haka ba na san he ki mai da ni ciki Allah na ga kin da kunya yau ga uwata jango ya yi dole ki min uh, kalami me gida ko mai shiru da ta yi gida ciki ta yi tashi tashi tashi take da can da kika zo a yin wace ki magana mana magana ma ba ta fito amma yanzu an shi eh gida wallahi da ihu za ta ba za ka ji ihun ta ba ba murya to ba sai an goshi ba za a ji mutum hmm. mutum wai ki ga kan kan mutum kamar gidan kulciya wani ba tsotso Lillahi mutum ya shiga bayan gida ce a ba dole ba su ya ce kai ta zama kai ta zama a cikin kuma maza kun bayan gidan ba ka ji ne kike sai wannan fadan ne ko kuma ko nake so a to ba dole kina karkawa ba je ka a masai shikenan kai ka a wannan bakin safa ma nake da ba jin kaki to ba sai kai kai ba ne bakin gaba na san wannan magani na turawa na gargajiya ya fi yaran nan yana nan ne a'a ya fita tun ɗazu ko ta na ga dauka ɗauka ne wato abin da nake so na fada miki kina ji na sami yaran nan na ce masa to tunda na ga ka ki nutsuwa ka ta hankali aure zan ma yaro sai ya zabura ya ce shi ta inda ya shiga ba ta na yake fita ba sai na same shi na lallaba shi to yanzu dai ya amince yanzu kai kana ganin wanda ya rafe masa aure ba za a samu matsala ba ba matsala komai ba matsala komai nan fa ba hankali ne da shi ne ka ɗauko 'yan mutane ya zo ya ajiye ta abin da zai ci ma da za ta ci shine aiki a gidan nan wannan din ne sauki ne ka san fa yaron nan fa ba hankali ne da shi ba har yanzu fa bai nutsu ba baki san da cewar aure yana gyara mutum ba ɗaya kenan magana da ya wallahi yaron nan bai isa aure ba ka kyale yaron nan ya dan kwana biyu to ka bar shi tukunna in ya ƙara girma ya ƙara hankali sai ka aura masa koma ba ka aura masa zai iya liƙewa amma yaron da bai san kan shi ba na idin na ce inda na ga dama zai jawo maka abun magana wallahi ba ruwa ba abin da zai jawo ruwa na to da ba ina ruwanki to shikenan ke ba ni buƙatar abin da nake a to sai ka jingina buhu biyu ni buhu ɗaya su buhu ɗaya wannan ba abinda za su ci wannan ba matsala to shikenan eh ba matsala da abin da ya dauko ma kai ka sani idan yaro ya marinya ta zo gida dan abincin da idan aka yi a dinga ba su kafin ya fahimci kansa kuma shikenan sai ka zauna da miji bai da hankali in yi wata rana ya dauko gigin sa ya zo ya roke musu ya yi ta mutane ka wallahi kai za su daure ba abin da idani ba ba abin da zai faru ita ke jawo maka a shi kenan shi kenan ka je ka aura masa yarinya ya je ya jajigo yarinya ya aura ka aura ke fatan da kike ta yi kenan yaro ya ji ko bala'i shi kenan dai tunda ka ce hakan za a je kaka yi Allah ya taimaka haba ni ban san ki da irin wannan zuciyar ba to kullun ni na san ki da addu'a Kana kallon yaron nan kullun daga gare gare sai kaya sai dokin kara shi ne za a yi masa aure a iya yaran nan kai duk wanda kika gani yayi wannan wasa ba shi kadai bane yaran nan fa ba shi da matsala da kuna ga suna a gidan nan sai na ba shi ba a ce bane da to abinci kuma wannan dan nemo abinci na ka zaman aure ka duba ka kai ma ya nake da kai aka ba kai ma kake girma nace kai kai girma aka aura mun kai ya aka ya muka da kai ya muke da kai kullun kullun ya muke da kai bai nan to nan siriri a bar magana idan ana cin baure ba a tona cikin sa eh a bar wannan maganar amma ni dai aure yaro dai sai ya yi da Allah ji gudan Allah aura maka miji ina karkarwa a aura maka miji ina karkarwa kana yaranka da kai amina ba ta aka aura maka mijin nan san kowa kin wanda ya rasa kala tana gidan mijinta to ke nan ya zama ya kike yi ko kuma wa'azi nasiha kike ko wa'adi menene ɗaya daga cikin wanda kike biyayya ce da nawa mahaifin ga na farko yanzu fa idan yaran ma aka yi masa aure ke da kike cewa amina ta auri yaro yaran yanzu ba kowa ne yake rike aure ba ba kowa ne kuma ya san darajar aure ba ba ni ma da tije ba ni aka hada aka zama ɗaya ba ba da ma ni yanzu watan shekaran mu nawa da ke kin taba yaji ko ne taba miki laifi to ai yayi ne a kwana kuma kai mun na ga ba ina ba hakuri shi ne eh, ban banda ma banda ma kaddara ina zan kai ki kina ga kaji idan ba ko ki ko sai da da Allah ka ji ba ka kan gariya tubar Allah ka kawo shi nan dibini haba kullun ci kullun ci masallan watan ta nawa da da kwashewa amma ai ba sai ta koma gidan diya shi ta wallahi ta koma gidan jiya yanzu dole sai kin san na yi kwasar sai gobe ai zaman masan ne haba illallahu muhammadan rasulillahi salamu alaikum salamu alaikum nan ne eh nan ne ashe ma yana ciki lalle na yi sa'a na taki sa'a eh na taki sa'a me barka dai daushe daushe eh dai daushe in eh, baba da daushe barka dai to Allah iko yake Ramona da mahaɗi da kai tun aure saukar karar kwarai da gaske dai da gaske wato daushe barka dai barka dai ana lafiya ya jama ya ya ya da hakuri lafiya ya aka ji da gida lafiya to madalla daushe madalla wato daushe abin da ke tafa da ni to ka san dama tsakani na da kai Daushe eh. tun asali dama akwai gaskiya da rikon amana kuma akwai zumunci akwai zumunci wato kuma akwai jituwar juna yawwa da akwai jituwar juna mu gaskiya ne <laughs> wato abin da ya kawo ni ka san yaran waje na kam dan auta eh dan auta kenan eh dan wajen kurun ba ko shi ba shi ba Allah sarki wato shine ya ga yarinyar wajen ka ya ce yana so ya zo ya same ni ya faɗa min na ce to ai faɗuwa ta zo daidai da zama ni da daushe akwai mutunci kuma akwai zumunci kware kuwa duk abin da na je gun daushe na tambaya to eh. idan yana da shi zai bani haka ne kuma ko lokacin da muka yi zama na kuruciya eh. mu muna kanana ku a lokacin ma kun ta. gaskiya ne ku kyamace mu ba ba ku haka ne kuna cin abinci da mu ah, ranar sallah haka za a wargaje to ayi yi watan da to kuna ci muna ci gaskiya ne ka gani ai ba bai kyamaci yaro gaskiya ne saboda haka yaro ta samu karfin gwiwa shigowa cikin man gaskiya ne <laughs> haka ne Allah saka da alkhairi to shine na taho wajen ka daushe da kokona a taimaka a bani yarinyar nan aurawa yaran nan daushe shi dan auta eh. to kaya tsinki a gindin ka yawa kuma abin ne ma ya samu eh. matar balke ta haifi jaki eh haka ne kaga sai ta ne ma ina da samuwa hmm. matar dan sanda ta haifi barawo haka ne kaga sai ka mutu dan rai da gaske to abin da ya faru baba lado to ban aurawa danka eh, yata hadan Allah ya hukunta matarsa eh haka ne kuma na amince ka nemi aure eh auren yata a guri na Allah sarki idan Allah ya hukunta matarsa ce to Allah ya ba su zaman lafiya gaskiya ne gaskiya ne amma fa sai ka amince kai ma za ka janye na'am eh dangane da budurwata da naji an ce budurwarka ce dan naje gurin ta sai naga hotonka eh, eh Allah sarki wannan yar fulani yar fulani ba fulata na ha san ta ganni ne duk ya ta kan tudu haka ne kai Allah ba ta kyau wato nazo wucewa ne sai ta ganni kai sirba sirba da hanci na ya ga gonga haka ne eh. sai ta ga hanci na eh. ni ya siroi sai ta ce a baba maka gaisa ta ce tana sona na ce to to ai baka gane ba to duba duba ka da kanan abin da ikawo nan ya yi kama da sanda lagel haka ne to da bafulata ni da bafulata na in ta ga hancin ka sai ka ga kamar lage ne sanda fita kiwo gaskiya sai ka ga kamar shanu za ta kada ta fita kiwo eh, to sai ka take kaunar gwanda hanci na to gwanda hanci na to kai ka ta sama da ya zo sai ya fashe kamar an baza fate-fate a tire to kuma baba dofa te fate ya dau raba da ya kuwa Allah sai sai ka tuno min marka sai ka tunan min marka mai kwada rama eh, eh, ta sabar unguwa ne ta ita Allah sarki wato <coughs> ni dai abin da nake ta roƙo tunda an yi haka to Allah saka da alkhairi eh Allah ba zumunci saboda haka ka amince na amince ka amince na amince to zan je gurin chadi motion idan na tashi da kanan ba zan tsaya ko ina ba sai na je gurin mm, mm, mm, chadi motion can gurin dpo din abin da maka sirrin me ya hada kai da hukuma abin da nake so idan ɗauka isa ba ka jefa yan sanda za su bugi ka ba a rake ka haka ne ka amince ai na amince ba ma zuwan da zan yi kuma idan da ma a ce na yi bokoko da da kai na zan je na yi wannan wasan Allah sarki eh Ka san da yake komai iya da kyau a yayar rubutu haka ne saboda mai girma komai yana kyan sanda eh. ibrahim man matsafi allah sai ka dai ita ga mutane yake to mutane a gudu ka da oda wai a zauna lafiya yana nan har yanzu ina nan allah sai an kara masa girma shekaran a a a a abin namun da wani shugaban kasa yazo aka ce a karrama shi Allah ya girma Ibrahim Mamman Tsafi kwamishinan yan sanda na jihar Kano ka ce abin namu ne na gida wai ta kama kwafi ai yanzu abin namu ne haka ne eh masu mura suke da majina haka ne rai da gaske ba eh. sai laye suna fama da nama Allah san to Allah san to ni dai ai baba lado shekarun ta dama mm, an dau shekaru dau shekaru yanzu inda zan kara maimaita shekaru na na baya ba maimaita ba zan na ba ba maimaito ba saboda ba na mantawa wata rana to lokacin muna yara ina kan karfi na na samu labari eh, eh, eh. eh lokacin da nake sarkin dako ka san kai sarkin dako kenan ni ni da abin da na sama shi a gaba sai na dauke shi Allah warai da gaske ba na mantawa wata rana tony blair shugaban kasar shugaban kasar america ke yawa wancan na wancan da can lokacin kasan da america tana tare da afirka kan yanzu barack obama ne a kai yanzu ba eh na yanzu eh lokacin america tana tare tana hada da afirka Afirka. Eh. tana tare da afirka tana hada a lokacin to da afirka eh to ya zo ya same ni yana kuka da idansa yana hawaye dan allah baba na doka taimaka min so nake a ware afirka da amurka a raba ce ta ci gashin kan eh na to ina kake so a kai ma ita to ya tafi can nisan duniya na ce kai baka tsoron kuraye da dabbobi eh. ya ce shi dai a makauniya da na tashi na runguma a birka sai na dora ta ka. ban tashi dire ta ba sai da naje can inda ya nuna min na Kan wajen gurin zimbabwe nan to shine har yanzu amerika take can amma da a nan take eh a da a nan take eh ai da ka san ga amurka ga eh. gidan da amurka take kwana ga gidan umar jalo Allah eh, sarki ga gidan da amurka take kwana ga gidan umar jalo ka kwata wa gidan sa iya tsalle wai dama umar jalo shi ma dan nan ne ko umar jalo dan eh. nan ne Allah sarki ai umar jalo ka san lokacin da aka zo za a wari wani bangare a cikin kano to eh. umar jalo shi yake runguma ya ajiye ta yi runguma ce a shi ma dan baiwa ne ka san shi asalin dana dan auta eh. da na tashi haifarsa ba nan na haife shi ba Awo? Eh, nan aka haife shi. Ai duk kyan dan auta ba ba ba ba kyan mun ne nan Afirka ba. To. Eh, wata rana ne na ɗauki waya ne wata ne waya da wata balarabiya. Sai na zuƙo kyan ta waya to shine na haifi dan auta da kyan. kado na zo ko can ta waya je kada Allah baba je kada Allah je ka eh, je kada Allah na eh, gode je kada Allah eh, baba na gode je kada Allah na gode amana Allah gode je kada Allah na gode da jima wannan babu wannan kare ta kai sai wuta ta kama ka haba da tije kofai kofai da kai wala kamar ko nan niji nake tarihi ne gaske ka zo zuko kyau ka balarabi ka zuko ƙarya kai ba da Allah